رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا رانا لهدي watan rabi'u sani yana da kwana 25,444 hijiriya kuma yau 20 daidai ga watan ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya a wannan karatu mu da muke a wannan masallaci na filin diwa unguwar gwale a cikin birnin kanan najeriya muna kitabu talaq yau insha Allah za mu tafi hadisi na goma sha ɗaya a cikin kitabu ɗin da dubba ita mutu da ban fara da ita ba kuma ya shiga duk bayanin نريد الجودة يا شيخ Ah, kamar yadda muka faɗa yau muna 25 ga watan rabi'i asani 1444 hijiriya kuma yau 20 daidai ga watan 11 ah, shekara ta 2022 meladiya wannan shine darasinmu na shida a ah, cikin kitabu tsala wanda mun kammala hadisi na goma yau insha za mu tashi hadisi na goma sha ɗaya a cikin kitabul falaq littafin bulugul maram da nake karantawa a wannan masallaci na filin di'o wanda yake unguwar gwale a <clears throat> birnin Kano najeriya bismillah ma saifullah بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ودع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرحوا عليه رواه ابن ماجه والحاكم وأبو حاتم لا يثبت وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو بيمين يكفرها daga hadisi abu hurairar ka fara? abu labin abbas a daga na abu hurairar ya kamata ka fara karatu na abu hurairar na bayan na ibn abbas وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وحذرهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الأربعة إلا النسائي وصاه الحاكم وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح وللحارث ابن وللحارث ابن أبي أسامة من حديث أبادة بن الصامت رضي الله عنهم رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبنا وسنده ضعيف وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم متفق عليه yawa to wannan hadisin shine hadisin da zamu tashi akan sa qala rahimahullahu ta'ala an abi hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تكلم متفق عليه أنكر أودغا abu hurairu ta Allah ya kara da a gare shi yake cewa annabi sallallahu yana cewa ubangiji madaukakin sarki ya yafe wa wannan al'umma abinda ta faɗa abinda duka 'yan al'ummar da suke cin al'ummar suka yi suka faɗa a ransu muddin ba su fito sun aikata abinda suka riya a ransu ba ko kuma yi magana Wani hadisun bukhari da muslim ne suka rawaito shi a waje na farko ta fuskar takarijin hadisin za mu ce hadisin kamar yadda ya faɗa a farajahul bukari fi as-sahih kitab al-talaq a at-talaq fil wal kurhi babin da ke magana akan saki a lokacin da aka rufe zuciya da fushi ko wani mai kama da aka da kuma sanda aka yi saki ba dan an yi niyya ba sannan imam muslim ma ya rauce shi kamar da muka ji daga abu huraira to a zurarat ibn awfa shine tabi'in da ya rawaito hadisin daga abu huraira madar hadith kuma ala qatada ibn di'amah as-sadusi wal hadith la ghubara alayhi hmm. sai dai a lafazin bukhari akwai ziyada wa qala qatada idza tallaqa fi nafsihi falaysa bi shay inda mutum zai saki matarsa a zuci sai bai fito ya farka ba to wannan ba a bakin komai yake ba <clears throat> to kamar yadda muka ji inna allaha tajawaza an ummati ma haddathat bi nafsaha Allah yayi hakuri yayi afwa a tajawuz ma'khudun ne min min aljawazu kuma walmajazu wal'ijazatu shine tsallake abu kamar a ce akwai tazara tsakaninka da wani waje da kake so ka je to in ka huce wannan wajen lafiya to sai a ce faƙar jawo tahu alawa zane fa'ala nan da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratu al'araf kuma da suratu hud a suratu yunus wajawazna wajen bani isra'ila al-bahra ko fatau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum taskin arab wajawazna bi bani isra'ila al-bahra فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى تكن ربعي كنا ita kuma ta cikin suratu yunus mun tsallakar da su kogi walmajaz shi ne ka huce waje wa yi kulakul majaz wa yi bihi ana cewa almajaz kuma ana nufin da ake riyawa a zuci na ma'ana wacce asali ba ita ya kamata a riya ba amma abin abinda ya sa ba a riya waccan ba to da akwai dalili misali kamar tun aka ce giwa kowa ya san giwa a daji take ko ba haka bane kuma babba ce ba ta magana halitta ce da sauransu amma idan ka ga wata mata sai aka ce wannan ita ce giwar sarki ko giwar kaza ai ba za ka yi tunanin dabba ba ce irin wancan ta zakin ko mm. ta dajin saboda ga ta je ta ganta mutunci to sai ka ce ta kila abin da yasa ake ce masa giwa wata sifa mai kyau aka kalla ta giwa sai aka ga mutum ma yana sifantuwa da ita ce aka samu kai an gane kuma kamar mai waka da ce lafiya zaki famman baban Galadina. zakin nan ai dai duk bahaushe ya san ba ana nufin zakin daji ba ai wani mutum ne mai kama da zaki to irin wannan amfani da kalma a irin wannan yanayin shi a kira majazi hmm. shine a nufi ma'ana ta nesa a kyala ta kusa saboda wani dalili karɓaɓɓe an gane ko to amma a tajawu yana nufin kau da kai da haƙuri da kyalewa ba tare da an kama mutum da laifi ba to a nan akwai saɓan da mutum zai yi ubangiji maɗaukacin sarki ya ƙyale shi akwai su da yawa akwai kuma dalilan su da yawa to daga cikin dalilan akwai abin da idan ka faɗa a ranka kariya amma kuma baka ka fito kafirta ba kuma baka aikata duk da cewa waɗannan matakai ne akwai abin da ake kira alhaji shine abin da zai zo maka a rai <clears throat> wanda ko da ya zo maka ma kai kanka ma baka koyi ko sakan ɗaya baka bashi ya tsaya a zuciyarka ba kawai zuwa yayi ya huce wannan ko shakawa ba Allah ba ruwanta da shi da zai kawo karshe ko da sabo ne sai dai kawai kai kokari kai wa zuciyarka katanga da shi domin kada ya je ya cutar da kai alhaji kenan sai kuma al-khatif shine shi kuma wani abu ne da zai zo ya huce a hankali a cikin ranka haji shi kaman ma babu shi ne shi kuma khatir wato ya dan zo ya kai ya kuma amma ya huce hmm. sai kuma hadisun nan shi kuma har ma an ɗan fara ma tunani kada ba sai a watsar da shi to bayan nan kuma sai a tafi al'azab al'azam kuma shine niyyar aikata abu to da abin da kai niyyar aikata shi yana yana tabbata a aikin alheri kamar misali mutum ne ya zo yau lahadi ya ce to yau tsakanin magarba zuwa isha za ta yi mata a masallaci zai zo ya sallan magarba i zauna a yi karatu har a gama sallan isha domin ya samu lada a wajen Allah ya yi niyya ko kuma duk wani abu da zai hana shi ma zuwa ya yi ƙoƙari ya kawar da shi ana gabanin magarba da kaɗan sai aka kira shi aka ce maza maza ya zo wani waje to Allah zai ruta masa ladan ya zo ko da kuɗi ya tafi karɓowa saboda mahimmancinsa a rayuwa ko kuma ya yi shirin tahowa sai zama akwai nisa tsakaninsa da masallacin sai cinkoso a hanya ya sa har ba magarbar ta wuce ko kuma ya gama shirin gaba ɗaya gabanin magarba gaba ɗaya sai ya manta bai tashi tuna ba sai da an kira isha ko bacci ya ɗauke shi ko rashin lafiya to wannan in dai aikin alheri ne Allah zai rubuta masa shi hadithun na shi ma misali yana to ya dai kamata in je masallacin nan to ko kuma dai ai ana ɗan sanyi to ai zuwa masallacin ya fi alkhairin Allah ya dade zan je to kuma ma sai kuma ma bai ma yi wani yunkuri na shirin tafiya ba haka nan dai gashi nan dai to wannan ajma'u ala annahu cewa ba za a rubuta maka shi a sharri ba misali da mutum zai ce to shi kuwa yau sai ya aikata wani aiki na sabo kuma sai bai yi shirin aikata aikin sabon ba kawai dai ya faɗa ni. to ba za a rubuta masa ba tunda bai aikata ba me dalili saboda wannan hadisin ma haddasar bihi ha abinda da azuci kawai kariya shi baka ma fito kai maganar ta ba baka fito ka ka aikata shi ba to amma alhawadis da alkhawatir wayannan sawa'un a aikin alkhairi da kuma aikin shari duk ba a rubuta mutu kamar misali mutum ya ce kai can masallacin nan a ce yanzu kawai buɗe samanin nasa masa ginin gina su sama kawai shi kenan kuma kawuce wannan kafir ne to kai da ka san ba kuɗi ne da kai ba ballata za ka ce ba wani kake da shi da za ka je ka janyo ba khawatsir ne wa'annan su ake kira khawatsir hajjin kuma kawai kaga kai wannan masallacin ya ci a ce an yi masa gini kawai sai ma ka shiga wani abin kuma shi kenan an fahimta ko kuma to wannan a jumlatan kenan amma idan aka dawo a babin saki bukhari ya kafa hujja da wannan hadisin ne saboda faɗin katada cewa idza tsallaqa fi nafsihi falaysa bi shay saboda ai Allah ba zai kama shi da laifin saki a zuciyarsa ba to hadisin dalili ne akan cewa wanda yayi niyyar saki kuma sai ya zanto bai faɗi sakin ba kuma bai rubuta ba to babu sakin saboda khatirun ne ko hajisun kai shi ko da ya zama azumin ba za a kama ka da laifinsa ba kamar yadda za mu ji alawa domin ƙa'idar al'umuru bi maqasidiha ba ta shiga cikin saki inda ya ji da mutum zai zo ya ce to aika wadda tun da ta kuskura ta yi mun haka ai za ta sha saki ya marko wurin aikinsa ko ko wurin sana'arsa ya taho gida da ta sake ta kawai yana hanya kuma sai kuma ya canja shawara sai ya fasa can a zuci ma har ya ma yanke shawara ta saki na wai kamata a rubuta mata bari a rubuta mata saki ɗaya bari na je gida a ran fadi yayi niyya kuma kawai sai ya fasa cike da ta fasu dalili fa ne zahirin wannan hadisi Imam Tirmidhi Allah ya tsanta da a cikin sunan tirmizi da ya kawo wannan hadisin sai ce wal amalu ala hadha inda ahli al wannan ra'ayin malamai gaba ɗaya da wanda shi suke aiki annar rajula idza haddasa nafsahu bi talaq idan mutum ya faɗa a ransa cewa zai saki matarsa lamya kun shaikun hatta ya takallama bi ba saki sai ya fito ya furta hmm. ba saki sai ya fito ya furta to wannan shine ra'ayi wanda yake karɓaɓɓe kuma shi ita ce mazhaba wacce take karɓaɓɓiya saboda saki minal saboda saki la yaqtasu bil qalbi faqat wa innama yata'allaqu bihi an-nufuz al-amali ko at-tasrih bihi wa illa amma an samu daga ibn sirin muhammad ibn sirin da ibn shihab az-zuhri da kuma riwaya daga malik Allah ya da rahama cewa idan har ya kullaniya yace aikwa sai ta sha saki Amma ya marga watakila ma ya ma gama yanke yadda zai sake ta kawai take ne bai ba to a waccan riwayar ta imam malik take yayi الإمام ابن العربي شرح سنن الترمذي عارف الأحوذي شرح سنن الترمذي كنت Arabi al القاضي Abubakar بكر da شرح سنن الترمذي yake cewa wannan magana ta Imam Malik tana da ƙarfi saboda ka'idar innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wa innama haƙiƙa kullum ri'in kowane mutum lahu ma wahu, za a tabbatar masa da abin da ya niya in khairan aw sharra an gane ko to amma nan, mu ba za mu ta'assubanci ba duk da cewa kauli ne na malikiya amma dai ra'ayin jumhur shine saboda ka yanzu ba za ka koda koda koda ka zama alkali ko kuma za ka yi shari'a a zo kotu sai a ce ai gashi ai ai a ranta yi niya ko wani ya bugo maka waya ce wallahi ni na kulla niyya amma kawai sai na fata sai ce ba ki magana mafi inganci kenan sannan ma ai mun riga mun san hadisin bukhari da muslim wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa in hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah lahu indahu hasanatan kamila wa in hamma bi sayyi'atin fa'amilaha katabaha Allah katabaha Allah lahu sayyi'atan wahidatan to anan a cikin hadisin an ce malam ta'amal muddin wannan al'umma ba su yi wannan aikin ba wala a ciki akwai nuni akan cewa saki ba dole sai an furta shi a baka ba za a iya rubuta shi idan mutum ya rubuta matarsa saki shi kuma ta sau idan mutum ya rubuta matarsa saki ta sau kuma idan saki akad na warware aure tsakanin mata da miji to ba za a yi la'akari da fatawar wanda ya fatawar cewa idan mutum zai saki matarsa yana da mata biyu to sai ya niya zai saki misali karamar ta yi masa laifi ya tafi kasuwa to sai kuma babbar sai ya kira waya sai babbar ta ɗauka sai ce wance sai ta zaci ko wani sirri zai gaya karamar sai ta nuna ita ce na'am sai ta ce to sai ce a ah, Um, to na sake ki sai ta ce ai ba ita ba ce wai sun saku gaba a ba haka ba ne wadda uh, a dole za a yi bil wal ma'ani la alfadu wal mabani dan dan an faɗa mata to ai yanzu yanzu haka kawai shikenan ai shi a ransa abinda ya kulla a ransa kuma abinda ya zartar ya hukunta wacce ya saki dan haka hukuncin ta hukuncin mai sako ce da za ta kai wacce saki amma tun da ya riga ya farta sakin kwastaki shi da an yi communicating to ya faɗa ke an gane ko? <clears throat> wallahu ta'ala ala na bismillah ala rahimahullah وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى قال إن الله تعالى ودعا أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاكم لا يثبت قال رحمه الله تعالى عن ابي هريره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم an karɓo daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yana cewa inna Allah ta'ala wada'a an ummati al-khata'a haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya tarayar ya tarayar da laifin da al'umma ta suka yi bisa kuskure wani siyana da kuma laifin da suka yi saboda mantuwa wa mastukrihu alaihi da kuma abin da aka tilasta musu sai sun yi rawahu ibn majah wal hakim wa qala abu hatim la Wani <clears throat> wannan hadisi ibn majah ne ya rawaito shi a cikin as-sitta sannan al-hakim ya rawaito shi inganta shi sannan kuma al-imam abu hatim yace hadisin bai inganta ba to wannan hadisin ibn majah rawaita shi a cikin al talaq babun talaqul mukrahu wan mukrah talaqul mukrahi wan nasi sakin wanda aka ce dole sai yayi da kuma wanda ya mantuwa ya saki daga wannan nassi ne karar akan raddi akan waccan fatawar tunda shi khata bai san ita ba sai bai sake ta wannan hadisin al'uƙaili abu ja'far ya kawo shi a cikin du'afa ulkabir kabir sannan imam albai haƙi ya rawace shi madarin hadisin ta hanya alwalid bin ibn ne kowa ya san shi kuma mudallis ne shi kuma ya ji daga al'auza'i shi kuma daga afa ibn abi rabah daga abdullahi ibn abbas Allah ya ƙara yadda a gare su shi da mahaifinsa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin zahiru a siha a zahirinsa kamar akwai inganci al-walid ibn muslim wa in kana mudallisan lakinnahu thiqa sai dai thiqa ne al-auza'i a aba ibn abi rabah an abbas to amma ƙwararru da likitocin hadisi suna jinjina hadisin sai suka gane cewa akwai wata ɓoyayyar matsala da ba kowa ne ke gane ta ba sai likitocin hadisi ƙwararru sosai hmm. matsalar kuma shine al'auza'i tare da cewa fiƙa ne amma bai ji wannan hadisin a wajen afa ibn Azira ba wanda ya rauto daga abdullahi lajina Abba. Hmm. amma ba kowa ne zai gane ba kawai kai abinda za ka ɗauka sun yi zamani tunda sun yi zamani kawai ya ji hadisin a wurinsu to amma mabiya diddigi sun ce sun gano cewa lam yasma akwai inqita'i tsakanin aba da auza'i a eh, tsakanin aba da ibnu abbas ma tukunna kamar yadda busiri ya faɗa Allah ya tsansa da rahama a cikin az-zawaid da wannan hadisin yana cikin hadisan da ibnu majah ne kadai ya rawaito su a cikin Sita, kun san suna da yawa hmm. wanda busiri ya yayi misbahu zujaja fi zawaidi sunan ibn maja ya dauko iya hadisan da ke cikin ibn maja wanda babu su a bukhari da muslim da tirmizi da abu dawud da nasa'i da ibn da nasa'i da kusan hadisai sun ko dubu da wani abu amma dai da yawa da yawa daga cikin su suna da rauni da yawan su duk man fara da ibn maja an sitta aghlabuha ahadithu da'ifa sai dai yan sun su ba'af ne munjabir ba rauni ne mai karfi ba rauni ne wanda za a iya karfafa da wani abu to a shi kansa busiri Allah ya ɗansa da rama sai da ce in salima min al amma in Allah ya sa ba a samu inqita'i ba amma a zahiri wa zahiru annahu munqati bi dalil ziyadati ubayd ibn umayr fi at-tariq ath-thani wa laysa bi ubayd an yakuna as-saqt min jihati al-walid ibn muslim fa in kan fa innahu kana yudallis wa laysa bi matsalar kuma shi walid musulun shi ne ya tadlisin ya gyara isinadin ta yadda ba za a gane ba dama kuma ya saba yana haka shi yasa dama da zarar ka gano shi a cikin zirin isnadi to ka shirya ka yi taka tsantsan sai ka tabbatar da cewa ba rufa rufa a cikin isnadi don haka kana jin an ce walid ibn musulun to je akwai an'ana a ciki ya ce an ne ko ya ce haddasa na kuma yana iya yin tajlisu taswiya ya gyara isnadin ta yanda baka taba ganewa ba koda ba akan sa bane a saman. to an gano hadisin yana da wani isnadi daban isnadin akwai Ubayd ibn Umair a cikin isnadin a ruwayar Imam al-Hakim kenan kamar yadda Ibn Hajar ya kawo anan yake cewa wal Hakim rawahu al-Hakim Ah, haka zalika ibn hibban ya rawaci wacce riwaya da imam ad-darqutni da ibn hazm a cikin al-ihkam da imam al-baihaqi isnadin shine an karbo daga bishr ibn bakar da ayyub ibn suwaid su biyun nan suka ce haddathana al-auza'i an aba ibn abi rabah an ubayd ibn umair an ibn abbas kan aba da ibn abbas akwai ubayd ibn umair ko to amma hakim da ya tashi ya ce wannan sahihun ne ala shartu shaykhai sai aka ce aka ja masa rai ka ce a a ka a ciki akwai bishir ibnu bakar bishir ibnu bakar musulun da ya yi ruwaya a wajensa ba bukhari da ya yi ruwaya a wajensa kamar yadda alhafiz ya faɗa a cikin taqrib a cikin tahzibut tahzib cikin tahzibut tahzib shi yasa imam al-bayhaqi atiba takhriji li hadha al-hadith yake cewa jawwada isnadahu bishr ibn bakr wa huwa min as-siqat shi ma siqa ne ba wata matsala amma ba za a ce ni ala shart al-shaykhain ba sai a ce ala shart al-bukhari uqayli abu ja'far akin du'afa al-du'afa al-kabir da ya rawaito hadisin ta waccan hanyar ta walid bin muslim an al-auza'i an aba a nufin abba ba tare da ubayd ibn umai ba da ya kawo wannan hanyar sai ce wayuwa min ghairi hadha al-wajh bi isnadin jayyid to kaga zaka iya cewa wajen wata isnad al-thani al-isnad ya jawwada isnadi na biyu abinda ita kuma saboda bishir ibn bakar mir rijal al-bukhari wa huwa thiqa to amma wannan hadisin imam nawawi ya kawo shi a cikin al'arba'u ko a cikin hadisan arba'un cikin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce hadisi ne hasan hadisi ne hasan al-hafiz ibn hajar Allah ya kansa da rama a cikin at-talqis al kuma ya tabbatar da abinda da imam nawawi ya faɗa shi yasa anan ra'ayin hafiz ibn hajar ya fi karkata zuwa ga ingancin hadisin amana ce ta sa ya nakalto maka maganar ibnu abi hatim maganar abu hatim radi Allah ya ji da rahama shi kuma abu hatim sunansa muhammad ibnu idris ar-razi muhammad ibnu idris ibnu al-munzir ibnu daud ibnu mihran الرازي الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين الحنظلي الغطفاني ɗaya daga cikin jigajigan ilimin hadisi wanda in ka ɗauke su a ilimin hadisi to ka ɗauke ilimin ka ɗauke abu mai yawa a cikin ilimin hadisi wanda ya rayu tare da su imamul bukhari kuma ya yi karatu a wajen abokin malaman su bukhari kuma abokin su bukhari sai dai bukhari ya riga shi rasuwa da shekara 20 da wani shi ya rasu 277 ya rayu kuma shekara 83 a duniya Kunga ya girma Bukhari kenan ko Bukhari an haife shi hudu, shi kuma ka kirga ka gani ya rasu 277 kuma ya rayu shekara 83 da shi aka haife shi kenan sai ka ce 277 a ebe 83 ya zama saura nawa ke? eh eh eh eh ta yan kan ne matsalar aida ba ba ka ba kowa yan kan ne aka ce ka ce 277 a ab 83 to shekara daya ta fi su da bukari 194 kaga sa'an bukari ne yana cikin rijalu abi dawud wa tirmidhi wa nasa'i abu hatim Allah ya ji kansa da rahama to shi abu hatim Allah ya ji kansa da rahama eh, ya tafi akan cewa wannan hadisi la ya bai inganta ba shekul albani da Sheikh ahmad shakir sun karkata zuwa ga ingancin hadisi sun karkata zuwa ga ingancin hadisin kamar da shekul albani a cikin al'irwa irwa ulghali ya nuna haka sai dai maganar raunin kafa manyan malamai ne suka faɗa su ma kamar imamu ahmad allah ya tsarsa da rahama domin a cikin ilal ɗansa abdullahi ya masa tambaya yake ce masa me za ka ce game da wannan riwaya wannan riwaya ta alwalid bin muslim daga ta ta ayyu daga auza'i daga ata daga ubay daga abdullahi bin abbas Allah ya kare da gare shi sai imam ahmad yake cewa a'a ni ban yarda da wannan hanyar ba بدون ذكر أبي بن أمير يتي ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ما قال أنت تبت دي تودم مراتيل حسن أبو حاتم الله rahama درهما أنت yake cewa mahaifina ya gaya min cewa al'auza'i ma shi kansa bai ji wannan hadisin daga abba ba da haka matsalar ma ba tsakanin abba ce da ibn abbas kawai ba wannan a ce walid ibn muslim ne ya gyatta isnadin amma tsakanin auza'i da abba ma duk da cewa wa in kana ta'asara amma lam yasma hadha hadisi ne. min inna ma sami'a min rajulin lam yusammih akwai wanda ya ji hadisin a wurinsa kawai sunansa ne bai faɗa ba sai ce kuma a tawahhamu annahu Abdullahi ibn amir ina zaton la'alla Abdullahi ibn amir ko isma'il ibn muslim saboda haka a wajen abu ya yace wala ya yasihu hadha alhadith wala yathbutu isnaduhu to wannan fa ta fuskar kimiyyar hadisi kenan ba ta fuskar ma'ana ba hmm. ta fuskar ma'ana ne zamu zo mu to shi wannan hadisin ya zo ta hanyar sahabbai da yawa bayan abdullahi dan abbas ya zo ta hanyar abu zar ya zo ta hanyar abdullahi bin umar ya zo ta hanyar abu huraira ya zo ta hanyar abu darda ya zo ta hanyar abu bakar ta nufai ibn al-harith ya zo ta hanyar eh, imran bin hussein ya zo ta hanyar sauban maula rasulullahi sallallahu amma kowace hanya daga cikin wayannan hanyoyin kamar da zailai ya kawo su a cikin nasbur raya kowace tana da yar matsalarta amma in ka tattara a ce wa'annan sahabban gaba ɗaya a rawaito daga wajen su, wannan ya nuna dai magana tana da asali daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka hadisin nan zai zama hadisi ne maqbulun bi shawahidi in muka rinsa ido muka kalli dalilan da suke wa hadisin hidima to za mu karɓe shi amma ba wai da ɗaiɗaikun isnadinsa da wannan ruwayar ba daga ciki akwai hadisin Abdullahi dan Abbas inda Muslim ta hanyar Sa'id ibn Jubair cewa lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da faɗin Allah subhanahu wataala la yukallifu allah nafsan illa wus'aha Allaha ma kasabat alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah karka kama mu in mun yi kuskure ko mun manta to abdullahi dan abbas ya ce sai ubangi ya ce qad fa'altu shikenan in dai kun yi kuskure ko kun yi mantuwa ba zan kama ku da da laifin kuskure da mantuwa ko kaga kenan inna allaha tajawaza an ummati al khata wal nisyan bi dalil hadhihi al aya ah, sannan daga al'ala daga babansa daga abu huraira ta cewa lokacin da Allah ya saukar da wannan aya sai ce na'am na yadda imam muslim da ya kawo duk da cewa ba marfu'i bane mawqufi ne amma lahu hukumun raf kuma Allah subhanahu wataala ma ya faɗa a cikin suratul ahzab cewa ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'inda Allah wa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaykum junahun فيما أخطأتم ولكن فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم babu laifi idan kun yi kuskure Allah ba zai kama ku da laifi ba abinda za a kama ku da shi shine abinda da gangan kuka yi shi kuma haka Allah ya faɗa a cikin suratul nahl man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man man, man sharaha bil kufri sadra wannan shine za a kama shi wanda kuma ya zanto tilasta shi aka yi Allah ba zai kama su ba wadda wannan hadisin hadisi ne wanda talakatul ummatu bil qabuli bidalil shawahidihi ta wa dalilin shaidinsa inna Allah tajawaza an ummati al khata'a wan nisyana wa mustakur me al khata'a al khata'u shine a ranka da a masaniyarka ba haka ka so kai ba kuma a shirye kake da idan ka gane ka gyara wannan shine kuskure ko kuma ka yi amfani da dalili mai rauni wajen gina wani abu bisa da dogaro da dalili wannan wani, amma sai zama dalili ne mai rauni kamar misali mutum ne a ah, ya zo ya yi wani kasuwanci na riba shi kuma a iya abin da ya dogara da shi bai san riba ba ce ko kuma misali ya ji an ba da fatawa akan cryptocurrency an ce an yi fatawa amma akan halittin iya mallakar kuɗi na lambobi a yanar gizo saboda dalilai kaza da kaza da kaza shi iya nan ya ji to sai kuma shiga wata harka ta cryptocurrency sai zama a cikinta akwai gambling akwai tata shi kuta a iliminsa bai gane kawai tun da ya ji waccan asalin ma'anar sai ya rifta kirifto an rifta to kuma sai daga baya ta bayyana lahu cewa ashe ya yi to kaga wannan alkhata uke annisiyan kuma shi ne kasan abu amma san da ka aikata hankalinka baya kan aikatawa to wani abubuwan guda uku suna cikin asibabu taisir dalilan da suke sa ubangiji ya mana rangwani wal mashaqqatu tadullu taysir ko wani ɗaya daga cikin wannan mashaqqa ne akwai wasu asbabut tasir din bayan wayannan dalilan da suka sa a sauƙaƙa wa mutum misali daga ciki akwai yaranta duk wanda yake yaro bai kai munzalin shekaru ba to ko yayi sako Allah ba zai rubuta masa laifin sako sannan daga cikin dalilan akwai hauka da kuma gushewar hankali da maye amma mayen da mutum ya yi shi ba bisa zaɓinsa ba tun da maye kala biyu ne kayan maye kala biyu ne akwai wanda an yi shi don maye kawai kamar giya kamar giya da wiwi wannan dama don a sha abubu aka yi su akwai kuma wanda asalinsa an yi shi ne saboda wata manufa amma ba zai yi manufar ta cika ba lokacin su ya gusar da hankali kamar magungunan tari wasu daga cikinsu wayanda yin su asali don gusar da rashin lafiya ne ko kuma maganin allurar da ake wata daga cikin allurar da ake wa masu amotanin jini masu fitila, ko kuma wasu daga cikin allurar da suke iya kawar da borin jini ko wani abu dai da cikin awon da ake kira alaji ko wani abu wanda wasu suna da nauyi idan suka huce adadi kaza to za su iya butar da hankali su kai mutum cikin wani yanayi na ba to idan mutum ya yayi su bisa ƙa'ida sai hankalinsa ya gushe to Allah ba zai kama shi da laifin abin da ya aikata a wannan lokacin ko da saki ne kuwa mutum ne sai aka yi masa allura ta ta kashe wani ciwo ko wani abu makamacin haka sai hankalinsa ya gushe sai a cikin surutai matarsa tana kusa da shi yana jin zafin ciwo ya ce in kika kuskura kika yi kaza sai na sake ki sai ta sake sai ta kuma sai ya sake ta to ba ta sako ba tunda ai yana cikin yanayin da ba a hankali ba hayyacinsa yake ba kuma ba zaɓa ya ba amma wanda ije isha giya ya yi marisa ko ije isha kayan shaye-shaye ya bugu to wannan in ya saki matarsa matarsa ta sako daga cikin asbabu tafsir akwai al'uzur al'uzur kuma shine abin da dole a yi wa mutum hanzari ba zai iya yin sa ba kamar misali mutum ya zo ya je ya biya bukatarsa a banɗaki to sai kuma izo wanke najasar da ta daga cikinsa sai ya amfani da duk hanyar da ake bi wajen wanke najasa amma hannunsa bai iya kaiwa wani waje da zai iya wankewa ba ko ko mutumin da yake yoyon fitsari ko mace da take jinin istihara ba yadda za a ta iya tsayarwa da haka wannan wahala ba za ta iya barin ka dole a haka za ka haƙura to sannan akwai umumul balwa in abu ya zama dole sai dai a yi hakan ba ka da wani zaɓi Mas'ala sallallahu alaihi sallama ya hana a kalli alƙibla in za a yi in za a hau ban in za a shiga ban ɗaki kuma ya hana a juyawa alƙiblar baya ya ce sai dai a kalli gabas ko yamma amma da yake a can yankin gabas da yamma su ba alkibla ba ce mu kuma gabas da yamman mu ya ce alkibla kaga kenan mu sai a ce makaruhi ne mutum ya kalli alkibla to sai zanto kuma mutum yanzu ya zo ya shiga bayi kuma ya zanto an juyar da shaddar ta kalli inda dole sai dai kalli alkibla kuma ba zai iya juya ba kuma duk ko ina haka shaddar take misali ya je airport din da ba na musulmai ba ko wani amfani ko sahabbai aka ce to da kuka je Yaman kuka gaban dakuna ya kuka yi kunna na nadkhula wa Allah sai mu shiga mu tun tunda ba za ka tsaya ka cutu ba haka ne ko to jahilci da irin waɗannan abubuwan duk suna sa Allah subhanahu ta'ala ya kyalamta yawanci idan ka je akwai abubuwan da wani abun ma kafirci ne yanzu idan ka je ka ga abin da ake a nysc akwai abin da kai da ganinsa in dai kana da ilimi kasan addini ba zai karfi shi yanzu wani campfire nan da ake yi wani abu ana zagayewa ana kamar bauta wuta ake kamar wasu waƙoƙi da ake yi na wasanni da wasu waƙoƙi na fareti da wasu waƙoƙi na munnar kulab ah, ɗinku ya ci balko wani abu makamacin aka wani abu za ka ga duka ba ba ba ba wani ma za ka kaman akwai shirka na taɓa jin wani ya ce irin wannan abin da ake cewa har yanzu dai ni ban taɓa jin wani ya faɗe shi ban taɓa gani a rubuce ba amma da yadda nake jin sautin ya ake yi ne idan an kusa tashi a bal ɗin nan ba ko su kalmomi na yarbanci da ake faɗa ba izinin lamun ku faɗa mana a tuwai ba ya kallon bal anan ba wanda bai kalla ba <laughs> Eh? ba ana yin waƙoƙi ba haka da ƙarfafawa 'yan ƙungiyar ku abin nan ba su kai ya ake yi ya ake cewa a na da za ka yi tilawa za ka yi ba ana oshe bambam ko oshe oshe o Da oshe o kaga ai yarabanci ne ko Allahu alam ban san gaskiyar abin ba amma wani ce min ai a lokacin su yarabawan da aka ba a olympic ban sani ba ko kafin nan dama ana yi so na da shida to akwai kiristoci su kiristocin ai fasto ba ya yi musu addu'a ya ce za su to shi ake godewa da wannan wakar to mu kuma tunda mun ji a talabijin ana yi to da haka muwa muka zo sai mu dinga yi to ga wannan tsabagen jahilci ba ya sabo mu san me ake cewa ba kawai dai mu faɗa musu yasa idan an je filin motsa jikin nan ta sai a ɗauko maku mai trenin ɗin motsa jiki to akwai wasu wasu salawat wasu addu'o'i da ake a motsa jikin irin na taekwondo nan an yaga ce hu hu hu <laughs> da wata rana na tsaya daga hannun da salawa alaikum ni kan kai mai koyarwa ka fahimci mai ake faɗa ta ai al'ada abin da mutanen china ne ya kamata ka nemo fansara kan mu je ana zagin allah kuma to dai mun yi ne a matsayin barkwanci amma akwai abin da fa kai baka san me yasa aka yi ba ma akwai dalili misali kaman a maganganu sabahul khair kaga wannan gaisuwan maguzawa ce mata'ul khair gaisuwan maguzawa ce kuma asali su ba su nufi Allah da ita ba so da lokacin masu aqidar almanawiya masu zoroastrianism su suna ganin Allah biyu ne akwai Allahn alheri akwai na sharri Allah alheri to shine alamarsa ita ce haske Allah sharri alamarsa ita ce duhu to duk abin da yake mai kyau ne sai a danganta shi da Allah haske don an ga yace sabahul khair asbakata alayhi sai ka ce sabahul nur kai ta Allah haske ce Sheikh Bakar Abu Zaid Allah ya kansa rama ya kawo wannan a cikin Mujamul Manahil a yana cikin abin da bai halatta ba to amma kai baka sani ba kai dai kawai wani ma da ya dan fara zama ustazu sai ce sabahul khair amma dai na ta bakin titin kaya ya ce wai in jami'ar madina ta zauna a ban admission na 'ya'yana babu sun ka ce yana yi fere ta al a gidana ko untun wakar najeriya ku ba addinin allah to wani aji ya fara zama ustazu to fa sai larabci shi ke to sai ganka sabahul khair kuma ni inda na gane za ga ai baka taba jinta a hadisi ba za ka jin magabata suna yin sai dai kawai a 'yan wasan kwaikwayon larabci ya ka irin wadda ma addini dai a gaban su sai kuma arnan larabawa su ba suna amfani da ita larabawa inda ce ba musulmai ba kiristoci da sauransu to ala kulli hal in mutum bai san haka abu yake ba to in yayi insha Allah Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba inna Allah tajawaza an ummati الخطأ والنسيان تكره عليه نعم ماذا وعن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا حرم الرجل امرأته فليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس idza harrama ar-rajulu alayhi imra'atahu fa huwa yaminun yukaffiruha barakallahu fik قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنك قرر عبد الله أن عباس الله يقارئ داء قريشي وإذا حرم امرأته إذا متن يحرم تاوى كنسا ما تسا ليس بشيء تونم بذا كرقاش أمتين سكيبا qala yace wa qala yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haqiqa eh, koyi kyakkyawa ya kasance gare ku game da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama shi ku annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba haramta kansa matansa tsawon wata daya kuma ya dawo ba tare da ya ce ya dawo da su ba don ba take bane ولمسلم رواه البخاري ولمسلم أرواي مسلم كما إذا هرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها إذا متين يهرم تاو كنسا kansa matarsa to kawai kamar yayi rantsuwa ne in ya sa lokaci in ya kai lokacin shi kenan in kuma yana so ta dawo kafin lokacin to kawai sai kafarar rantsuwa ya dawo da matarsa to wani hadisin rawawul bukari a cikin kitabun tala babun fadin Allah lima tuharrimu ma ahallallahu lak sannan imam muslim ma ya rauce shi ta hanyar yahya ibn abi kathir daga ya'la ibn hakim daga sa'id ibn jubair yace abdullahi dan abbas ya ba shi labari shi ya yake cewa sa'idu ya ba shi labari cewa ya ji abdullahi dan abbas allah ya kare da a gare shi yana cewa sai kawo hadisi da ka hadisin ba shi da wata matsala hmm. to hadisin kuma dalili ne akan mutum in ya haramta wa kansa matarsa to wannan baya nufin saki to amma da haka surar abin ne, mutum ya haramta wa kansa abu ɗayan biyu ne ko dai ya haramta wa kansa wani abu ko ya haramta wa kansa iyali to idan mutum ya haramta wa kansa wani abu mimma abahahu Allahu alaihi cikin abin da Allah ya halatta masa to kawai abin da zai yi shine duk da yake so ya dawo kan abin saboda maslaharsa ta rayuwa ko kuma saboda ya ma fi kusanci zuwa ga Allah to kawai yayi kafara ya zo yayi abin kawai misali mutum ya ce shi kan yayi alƙawari ba zai ƙara hawa a daidaita sahu ba ba zai ƙara hawa a daidaita sahu ba to wannan kaman ya rantse ne akan ba zai hau a ta sau ba to jirar da bukata ta kama shi kuma yana so ya je wani waje ya ga zai hau a ta sahu to sai ya kafara ci gaba da hawa a sahu kuma ba wai dole sai ya je ya gama kafara zai zo ya ci gaba da hawa ba a'a rana ɗaya zai iya hawa daren da ya samu dama kuma sai ya kafara sai sani dai Allah yana bin sa shi. to idan mutum ya haram na kuma mutum ya haramta wa kansa matarsa shi kuma shi ma yana da sura biyu na ɗaya ya haramta yana nufin saki to wannan ko shakka babu tasa in ya haramta tare da niyyar saki idan kuma ya haramta saboda saboda damuwa da fushi amma bai ce saki ba to wannan ah, idan ya haramta yana nufin saki to zihari zihari idan kuma ya haramta baya nufin saki to rantsuwa ce kawai zai mata kafara misali mutum ne matarsa ta yi masa laifi ya hana ta tafi. ya hana ta tafi sai ce to ba zan ƙara kula ki ba na rantsi da Allah ba zan ƙara kula ki ba ni ba ki sai ya tafi rabu da to watakila wani zai saka lokaci ce to zan nan da wata ɗaya ba zan ƙara kusanta ki ba to wannan zai tsaya kai wata ɗaya in ya kai wata ɗayan ya cika rantsu, in kuma sai ya ga ta yi nadama ko kuma shi izo ɗi nadama ko aka zo aka ba shi haƙuri ko wani abu mazala ta ce ban taɓa rantsuwa a kan cewa ba zan yi wani abu ba sannan daga baya in zo in ga yin shi ya fi alkhairi ba sai sai na yi kafara na yi kuma ban taɓa rantsuwa a kan zan yi wani abu ba sannan in ga rashin yin shi ya fi alkhairi ba sai sai na yi kafara na ki sai ka haƙura kai ma shi ke to wannan malamai suka ce wanda da ya haramta wa matarsa to ya kansa matarsa inda bai niyyar saki ba to zai yi kafarar rantsuwa ita kuma kafarar rantsuwa abinda aka so shine ka ciyar da mutum goma abincin da za su koshi ko ka dafa musu a gida ko ka sai musu a wurin da ake siyarwa ko ka ba su da niyyar su amma dai ciyar da su din shine fi don wani in ka bashi zai sha kwana ba zai ci ba amma in ka bayar da niyar siya kare kenan zimma makata ku fita shi kuma in yaga yana da wani abin ya je wannan kuma shi ya jiyo ba kuma dole ne a ce masa sai ya siya ba na kaga ka ciyar din tunda Allah ya ambaci ifa'amu asharati masaki in ka san cewa yana da abin da zai ci to nemi wanda ba shi da abin da zai cika ciyar da shi hmm. ko kuma koda yana da shi zai bukaci nakan to ka ciyar da shi kuma amma da sharadi ta ya zama mabukaci ne talaka ne kaka je ka ciyar da yan gidanka na kai kana da halin da ka ba su abinci idan kuma ba nan ba to ka iya ba su tufafi amma ciyarwa ita tafi in kuma ka samu ciyarwa ba to sai ka ba su tufafi to da ciyarwa da wa wanne fi tsada tufatarwa ko eh to tunda yanzu misali ai tufa ka bashi kayan da zai rufe masa tsaraici ne ka bashi riga da wando akalla in kuma in dan Sudan ne kai ko dan Saudiya sai ka bashi jallabiya tunda ita jallabiya ai ana sayar da ita haka nan ma ba gajeren wando sai ka je ka nemi gajeren wandon sa <laughs> kuma za ka ne ko da kitu ba sa ta da gajeren wando da dogon wando ke sa sai ka je ka nema idan kuma misali a yaman kake ko a indonesia ko a somalia za ka iya ba shi zani da shet saboda su maza suna ɗaura zani to kaga za ce ka ɗinka wa mutum kaya ko da irin ya dukkanin ne masu arha ai kaga akalla dai ka kashe naira dubu ɗaya ko gwanjo za ka siyo masa yadi a a gaba ɗaya da ya za ka iya samun yadi da yadi biyar dubu ɗaya ɗari biyar ne ba an daina ko irin su kilarita din nan ko su karfi kasa abubuwa din nan ko shi ko toyobo da an daina sai da su ko shadda miro ai akwai ne akwai ne babban balasta duk babu akwai ne yaji 20 kamaraya 20 kamaraya ka gani to kaga gaskiya to Allah ne ya ce ya fi son ciyarwar fa kafaratu it'amu 10 masaki ya allazina amanu la yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakaffaratu it'amu 10 masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum to in ba a samu wannan bane auki suwatuhum to a ba su kaya aw tahriru raqaba to kuma shi kuma ashaddu min al to kaga anan zaɓin Allah ne sai zaɓin mana ifa'ab in ba nan ba kisuwa in ba shi sa shari'a <coughs> Allah ne ke tsara ta ba wai kai ne kake ganin haka ya kamata to wannan ne to wannan ra'ayin ne uh, ra'ayin da yawa daga cikin sahabbai Abdullahi dan Umar Zaid ibn Sabit ibn Mas'ud Abdullahi ibn Abbas da kansa ummuna Aisha sayyidina Abubakar sayyidina Umar shine ra'ayin da yawa da cikin tabi'ai ikrima al-hasan katada da sauransu kuma hujjar su shine Allah ya yadda in kai rantsuwa ka warware ta Allah ya ce qad faradallahu lakum tahillata aymanikum Allah ya yadda ya rubuta muku a matsayin shari'a an amince muku in kun yi rantsuwa za ku iya yin warware ta ku yi kafara tahillatul ayman shine tahlilul ayman bil kaffara kuma ga ruwayar muslim ma da take fassara abun idza harrama rajul imra'atahu fa huwa yaminun yukaffiruha an gane ko to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taba haranta matansa akan lokacin da suka zo suka suka yawaita masa tambayoyi akan wasu abubuwa wanda manzala sallallahu alaihi sallama ya dora su akan tarbiyyar da ba ta san wa'annan abubuwan ba abubuwa ne na rayuwa na saukin rayuwa shi kawai za sama ya dora su akan ba wa lahira muhimmanci kuma ita tafi dacewa da su su kuwa matsayinsu na 'yan adam sai suka ga cewa a matsayinsu na matan annabi sallallahu alaihi wasallama wa'anda ba su kai su ba ma suna iya samun kaza da kaza dan haka su ma ba su yadda ba sai an musu kaza da kaza to da aksarna ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai yanzu Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to yayi rantsuwa ba zai kara sauraron su ba sai wata ɗaya sai manzo Allah ya koma ya tare a tirakarsa har sai da wata aka cika kwana 29 sana manzo Allah ya zo dakin Aisha sai ta ce ya na ganka kuma ba wata ɗaya kace ba sai manzo Allah ce to ai da ma wata mu auren mu haka ne da haka da haka kwana 29 tana fatan manzon Allah ya zo amma dai wai irin dai san abun mata din sai manzo Allah ce to na ba ku zaɓi Allah ya ce in gaya muku in kun zaɓe ni to in kuma kun zaɓi jin daɗin duniya to zan ba ku kayan jin daɗin in take ku ya rasulullah kan ka za a bani zaɓi ya ce ki je ki shawara da iyayen da sai ni na zaɓi Allah da banzansa ya ni ta annabi lastunaka ahadin min an-nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alina umatti'ukunna wa utarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirata fa inna Allah a'adda lil-muhsinati minkunna ajran 'azima sannan to kun ga mazala salma ya yi haƙurin har sai da lokacin ya yi sannan ya dawo iyalinsa na mazala Salma ya taɓa haramta wa kansa zuma saboda in ya shiga ɗakin mariya tana ba shi zuma ya sha to su kuma matansa sai suka ga yana daɗewa a ɗaki sai suka yi dabara suka ce to ai ita tsohuwar zuma tana da wani ɗan ƙanshi wanda ba kowa ne yake sansa ba to su yi hikima mana in ya fito su ce suna jin wannan ƙanshin maza Allah shi kuma baya san a ji wani abu a wajensa wanda ba a so sai maza Allah ya ce aikwa na sha ko ka sha tsohon zuma ce kwarai na sha sha shi ne ya ce to haka ne to na yi alkawari ba zan ƙara sha ba ya rantsuwa ba zai ƙara sha ba to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak ya zaka ka haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka tabtaghi marzata azwajika so kake kana neman yardan yanka? wallahu ghafurur rahim amma su ma matan Allah ya yafe musu kai ma kuma ba matsala qad faradallahu lakum tahillata aymanikum Allah ya shar'anta muku za ku iya warware rantsuwa ku ta hanyar yin kafara wallahu maulakum wa huwal alimul hakim sai Allah ya ba da labarin ne faru wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadisan abin ya faru ne sanda annabi sallallahu alaihi ya gana da wata matarsa a ita ce aisha ya gaya mata wata magana to ita kuma ya faru sai ta ba wa ta hafsa labari akan to ai ma ga abinda manzan Allah ya ce falamma nabba'at bihi da ta je ta ba da labarin ga abinda suka yi da manzan Allah wa azharahu Allah alaihi kuma sai Allah ya gaya masa ga abinda ya faru shine ne wa azharahu Allah alaihi shine me menene fa'arada menene ya ayatu ta'arrafa ba'dahu a'rada an ba'd فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا يا أكي كثني قال نبأني العليم الخليل قال لا إن تتوبا إلى الله كتوبا الله فقد صغت قلوبكما حقيقة زكاة تنكسن كركتي كنبر أبند النبي يكيسو ba haka annabi yake so ba ya za ku yi kuma barin abin da annabi yake so a daidai lokacin karkacewa zuciya su wa in tazahara alai in kuma kuka ce za ku haɗu ku haɗe masa kai fa in ku biyun nan fa inna Allah wa maulahu to shikenan ku haɗe kan ku ji shi kuma Allah ne masoyinsa mai taimakonsa wa jibrilu wai kaga ayar dubin ya mutu yawa wa salihul mu'minina kai wal mala'ikatu ba'da zalika zahir din mala'iku ba suna bayan manzala asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu ko yubaddilahu a wata kira'a bangijinsa sai ya canja masa mata yin khairan min kunna in ya sake ku sai ya bashi wa'yanda suka fi ku musulmatin mu'minatin قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار قمت jiyan karatun allo ko ita ce ta biyar to ala kulli hal wannan an karan an kafa hujja wannan hadisin an kafa hujja da shi akan wannan matsalar kuma ita ce matsalar jumhurus salaf kuma an kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wataala ya alladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ta cikin suratul ma'ida wala ta'tadu ya ku inda ku yi imani kakku dinga haramtawa kanku abubuwa daɗaɗa da Allah ya halatta ku ha kawai ka zo ka ce wai kai kai ba za ka saka shadda ba ni ba zan saka shadda ba duk ka saka shadda kamar al'ada ta ba <laughs> sai dai kuma albazazatu min al-iman in kai ne saboda jin kaskanci kai ba kowa ba ne to wannan kuma in Allah ya duba zuciyarka to wannan ma alama ce ta imani amma ba yana nuna kafa kowa ba fa da Abdullahi Abbas ya ci kwalliya ya ci ado ya tafi wajen ɗan hawa da Allah Ali ya tura shi je kure su farkon abin da suka fara ce masa masu tsauran ra'ayi na addini wasu ra'ayin da kawo Allah baya son irin wannan suka dinga kallon sa kakan shi malami da shi dan baffan annabi amma da wayannan kayan kamar irin wannan kan ai na masu kuɗi ne da ba sai na lura da kaya na kuke kallo kuke ganin shi wallahi na ga manzon Allah ya kansa aka masa riga ta gani ta faɗa daga Yaman ya sa ya tarbi baki da ita don haka ita kanta kulle ba haramun baki kakka haramta wa kanka abinci sai dai in akwai wani dalilin kawai sai na umar da ya haramta kansa shan zuma da eh, cin nama da shan nono lokacin da aka yi wata yunwa shi yana da kuɗin da zai siya akwai masu duk yunwar da ake akwai masu kuɗin da su suna iya yin kuɗi wa kansu yanzu ba an hana shigo da shinkafar gwamnati ba to wasu ba samati suke ci don kayan yanzu ka karacin ta mai tsakuwa wani ba yana nan shi yanzu ma yake cin ba samatinsa ba abinsa to amma idan wani ya ce to wallahi ni dai da in ce ba samati karamin buhu mai fakeji na maharani ko na aeroplane yana kaiwa kusan 8,500 ko sama da haka 5 kg ba 5 kg 8,000 yanzu ke nan idan za ka sai kg 50 kara kusan 80,000 da wani abu kenan ta yi daidai da buhu biyu waccan to bar ka sai buhu ɗaya kawai wannan 30,000 da wani abu ragowa kudin ka ce wa talakawa to wannan kaga yi sadaka ya yi kyau amma duk da aka wani talaka ba zai zo ce maka dan ne ka ce ba samati Allah ne fa ya baka <laughs> ko ba ka bane ba la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum ka haramta da Allah ya kore maka mai kyau amma in ka ga cewa akwai birge ubangiji a wajen in yin abin in ba wajibi bane ba musabi bane to wannan ladan niyyar zaka samu ba wai kin barin abin ba shi yasa ko wani za ga ta arta wai wayannan sufaye ne yan zuhud ne suna sun kuyar da kansu ba sa daga kai su kalli mutane sun sun kuyi da kansu kasa wannan ba shine zuhudanci ba wannan dai kawai wahalar da kai dan duk zurin ka baka kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ci su sha yi adan su saka turare su ci abinci mai kyau shi zuhud shine ne bar duk abin da ba zai raka ka lahira ba ko kuma abin da zai cutar da kai a duniya ya hana ta samun lahira shine zuhudu ka bar haramu amma ka yi fafuka wajen nema ka yi fafuka wajen abin da ka samu shi ma wannan duka daidai ne to wannan ayat tara ɗaya daga cikin abubuwan da aka ayoyin da aka fi hujja da su wajen karfafa wannan ra'ayin anan gashi Allah ma ya faɗa a cikin suratul nahl wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun a cikin suratul nahl والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة